واذ انجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء ربكم عظيم ya ku bane Isra'ila, ku tuna lokacin da muka tseratar da ku daga kaskancin Fir'auna da mutanensa, yayin da suke ɗanɗana muku wulaƙanci kala-kala na kashe ‘ya'yanku maza da ƙyala matanku don yin hidima. A cikin tseratar da ku daga Fir'auna da mutanensa akwai jarrabawa mai girma daga Ubangijinku wadda za ta sa ku yi godiya.